Fondation Hirondelle Niger sashen Hausa studio Kalangu ke magana gunguma man ɗantani ke dauke da ragama shirin ga kanun labaru Watan Oktoba na kowace shekara an saɗar kauda a duniya baki daya zuwa ga yin farfagandin faɗakar da mata ga yin gwajin ciwon daji cibiyar sos kan ta yame na ci gaba da wato karɓar mata domin yi musu gwajin muna dauke da cikon bayani a cikin shirin zaman taron gamayya da kowa bisa ga alakar 'yancin masu ɗauke da halin na nakasa da unicef ta shirya domin lissafawa da bukatunsu ya gudana a nan yame cikon bayani a cikin shirin. A shafin rahoton musamman za mu maganta kan mahimmancin dubarar ƙasa ga daidaiton sauyin yanayi a ƙasar Nijar wadda ta aiwata. Masu sauraro barkanmu da yau Alhamis 6 ga watan Oktoba 2022 yanzu kuma gazibin labarun dalla-dalla. A faɗin duniya baki ɗaya an sadarkar da watan Oktoba domin kokowa da ciwon daji kamar misalin ciwon daji na mama da ke sukar maza da mata amma ya fi abkuwa ga mata a yawancin halaye yakan ɗau watanni da dama shekara goma ko sha biyar kamin ya bayyana rafika a tayar tawa aisata jakite mai kula da batun sadarwa na sos cancer tambaya akai ga fasarar bayanin da ta yi Euh, a fannin gwaji, a shekara ta 2021, mun samu mata 1,793 da suka ziyarci wannan cibiyar. Cikinsu, 1,348 suka yarda aka yi musu gwaji. A shekara ta 2022, an samu mata 966 da suka bari aka yi musu gwaji. Lalle adadin masu zanwa nan cibiyar ya rage daga shekara ta 2021 zuwa watan Agusta na shekara ta 2022. Dalilin kuma shine rage wayar da kai da horo, kuma mata suna jin tsoro su zo a yi musu gwaji domin kar su je su ji wani sakamako mara kyau ciwon sankarar mama kan iya shafar har da mazama duk da adadin nasu ba wani mai yawa ba ne ya kamata mace ta yi kokari ta zo a yi mata gwaji kuma mata su san da cewa ciwon sankarar mama kan iya yin shekara goma zuwa goma sha biyar bai bayyana ba kedan idan mace ta zo aka yi mata gwajin za a yi saurin gano ciwon Jiya da yamma ne a nan yame aka kammala zaman taron nazari domin zazafa tsarurrukan bin sau zartar da yarjejeniya mai alaka da 'yancin masu ɗauke da halin na kasa taron da UNICEF ta shiryar an girka wani tsarin jarabawar ayyukan ragewa masu halin na kasa raɗaɗin rayuwa domin kyaukyawar lissafawar bukatunsu. Idrisa Samna, jagoran sashen Filisosiyo, ya ma rakiya mai Kano ƙarin bayani. ta hanyar waɗannan manufofi biyu sanarwar jadawalin aiki a siyasance da kuma tsarin ci gaban tattalin arziki da zamantakewa gaskiya mun baiwa abin mahimmanci ga wannan rukuni nan zuwa gaba za mu ga yadda za mu keɓe fannin jama'a da suke fama da nakasa a saka su cikin tsari na duka bangarori da duka ofishin ministoci domin kula da masu fama da nakasa ko ya kasance a fannin kiwon lafiya ko da safen na mai magana akan katin da ake iya ba su na duba lafiyarsu a gidan likita da kuma fannin ilimi ko a wajen ɗaukar aiki a samar da wani tsari a ciki. A ƙasar Nijar kawo canje-canje a makarantun horar da malaman ba da karatu ya kai shekara biyu da aka tunkare shi daga yanzu sai masu digiran bakaloriya za su tunkarar shiga wannan makarantun an kuma kawo gyara ga jadawalin kumshin bayar da horon Asumani Shina ta wayar talfo ya firanta da Idrisa Musa daraktan tsarin darussa na makarantar ga bayanin da ya masa. Abin da ke cikina a ɗauke nauyin waɗannan 'yan makaranta ya canza sosai. Ɗaukacin darussan da ake badawa yanzu shiga za'ayin ta harsuna. Duk wanda ke magana da sauyin abin da ake koyarwa dole zai kawo batun canza littattafan karatu. Gwamnati ta fara tsara waɗannan littattafai a ɓangaren makarantun firamare har ma bangaren koyarwar farko da ake ci gaba game da karfin ɗalibai da suke da bakaloriya. Bambancin ɗaliban da ke da bakaloriya da waɗanda ke da BPC abin ba sai an gayi ba wannan kuma ana lura da shi a bangaren karfin maganar su yawanci idan muna cikin gabatawa cikin azuzuwa muna ganin akwai sauƙin kalamai daga wajen waɗannan ɗalibai mun ɗauki wani mataki domin ƙarfafa ƙwarewar su a bangaren yin magana da kuma koyawa waɗannan ɗalibai yin karatu ta hanyar lokutan da muka keɓe a wuraren karatun littattafai. A wani fannin kuma 'yan kasuwa na Grand marshe ta Yame sun samu sabbin wakilai akan wani babban taron gangami da yawa kana makon da ya shuɗe aka zaɓe su sabon biron zai tunkari ƙalubalai na matsalolin 'yan kasuwar musamman ma lamarin sace-sace da ke faruwa a lokutan bayan nan babban sakataren ƙungiyar wakilan 'yan kasuwar alhaji ibrahim garba ya ma mamman ada bayani kamar haka matsalolar da 'yan kasuwan garan marshe ke fuskanta matsalola ne masu yawa kasuwar garan marshe an buɗe kasuwan nan 1987 an ka wata ƙungiya ta kasuwar soko jem an ba su sotan nan kai yodo sharji rigulma interior ba su respectation istati na garan marshe shi kuma yana nuna ma kowa matsayin shi wannan ofishin na 'yan sanda da masu tsaron kasuwa don su hana waɗanga abubuwa nasa an ka kawo su tun da ake ana sata garan marshi biro na delege na garan marshi bai taɓa samun rapor ba bayan an yi sata rijista in ta hito ya kamata kowane a ce yana da kofin rijista ɗin abin da an kai kanton ɗin gidan rumji cikin jihar maradi ya samu sabon sarki shine ibrahim salihu da aka zaɓa ranar talata inda ya samu kuri'a 29 abokin takararsa ya samu kuri'a 26 ya zama sarki na biyar na kanto ɗin gidan rumji a kan jerin masarautar gobir ya gaji abdulkarim kaso da ya rasu 19 ga watan fabiyari 2022 wakilin mu muhammad mamman ya firanta da sabon sarki ga fasarar kalamun nasa. Sakamakon da ya bani nasara ya tabbatar min na da suka kasance wannan al'umma za mu kyakkyawan aiki tare da yardar Allah. Abin da nake fata shine su fahimce ni, su zo mu yi aiki tare domin mu kawo ci gaba mai amfani. Gobir ɗaya ce, mu duka tsatso ɗaya ne muka fito, ko ya kasance 'yan sarki ko kuma hakimai masu garuruwa, kuma sauran al'ummomi da muke tare da su da suka zo muka zauna ta hanyar auratayya da zaman zamantakewa don haka wannan ke nuna cewa na yarda zan ba da kaina domin na tabbatar da haƙoƙin al'umma kuma mu samu yin aiki mai kyau a fannin nishaɗi kuma a jiya da dare aka saka fim ɗin irkoi wadu kaddara allah da hausa wato sakin farko da aka yi a cibiyar ccfn ta yamme shirin da mai nada film jerome laber ya kimtsa a shekara 2021 aka shirya da wannan film din kan rayuwar 'yar tsereren nan wato 'yar niger aminatu saini zakarar tazarar metar 200 a nafiyar afirka ga fasarar bayanin da ta yi wani abin da ba a taba gani ba ne wani tarihi ne aminatu kafin ta haskaka a tseren gudu na duniya abin ya ja hankali na eh, shine na yin maganar mutumniyar ma'ana ba iya zuwa matsayin da ta kai ba tare da samun wani tarihi ba gani ma halayya gaskiya ce aminatu ta ci karo da matsaloli masu yawa sosai cikin rayuwarta baya ga kira jikinta ta yi kokowa sosai ta samu wata niyya da ta kuma bata damar zama zakarar afirka ta biyu bisa mita ɗari a afirka ta hudu a tseren gudu gudu na duniya game da matasa tana wakiltar nasara wani abu da wasu za su koyi da shi kuma za su cewa ni ina son in zama kamar aminatu ina da watakila karfin yin tseren gudu kenan zan yi kome domin in yi kamar ta jawabin wato jerome laber kenan bari mu leka fannin wasannin motsa jiki AS Nijalek ta ƙasar Nijar a ranar Asabar 8 ga watan Oktoba za ta fafatawa da tawagar Morocco ta Raja Casablanca a nan Yame. Bisa tsarin tankaɗe da rairaye na biyu zuwa ga kwamɓalar Champion League African ta kwallon kafa, ko yaya aunin karan ya kasance bara tayar jibo. Kocin AS Nijalek ya ma Karimu Hasumi Guruza bayani akai. kai. Mu matashiyar kungiya ce za mu buga wasa da kokarin ganin mun samu nasara a gaba abokanin mu Mun samu labarin kungiyar mun san Morocco ba kan saba ce a fannin kwallon kafa. Kungiyar ta babbar kungiya ce da ta samu namba yabo a nahiyar. Kenan kungiya ce da ba za mu yi wasa ba. Muna fatan mu ci wannan wasar. Muna da himma na ganin mun ci nasara. Mu umarnin da muke badawa kullum ga 'yan wasanmu ba ja da baya sai ta yi tafiya gaba kuma muna roƙon Allah ya ba mu nasara. A dogon duci saran itace ya ta'azzara a cewar daraktan mali na gundumar kasan ɗibar ya wuce kasan dashen da ake don haka a cewar laftana kanal Yusuf Musa ya ba a faɗakar da al'umma ga amfano da wani madadin ga fasar bayanin da yama Abdulaziz yuma. A fannin amfani da itatuwa muna ganin har yanzu ana nan gidan jiya saboda mafi yawan jama'a na birnin dogon dutse ko na ƙauyuka sun fi amfani da itatuwa fiye da gas duka da akwai gas ɗin. Wannan yana nuna akwai ƙalubale na amfani da itatuwa. Itatuwa da ake fitarwa sun fi waɗanda ake shukawa. Idan kuka dubi garin dogon dutse yana makare da itatuwa da ake sarowa a kawo kuma wannan wani cikas ne ya kamata a wayar da kawo kawunan al'umma su rinka amfani da gas da sauran dabarori na zamani wajen samun makamashi kamar wani tsari da wasu projet suka kawo kuma ya samu karkuwa na amfani da karan shinkafa da karan hatsi wanda ake sarrafawa kuma ana amfani da shi a samar da makamashi a cikin gida. bisa tsarin aiwatar da gudunmuwarsa kayyadadda a fuskar ƙasa CND. Ƙasar niger a watan Yuni da ya shuɗe ta amincewa dubarar ƙasa ga daidaiton canjin yanayi cikin sashen noma shekara 2020-2035 ƙungiyoyin farar hula sun halarci tsarin girkawar na haddama wato ong gov ta halarta asumana shina ya firanta da shugaban sani ayuba gazubin firata su Bangaren noma na ɗaya daga cikin bangaren da suka fi fama da sauyin yanayi kenan sai dai 'yan ɗinmu gudunmuwa ta bangaren ƙasa da ke bisa tushen riƙe alƙaluma na wannan bangaren noma domin sama wata dubarar ƙasa da tsarin aikinta na ba damar daidaita zuba kuɗaɗe da ake iya tambaya bisa tsarin aiwatar da CDN zai taimaka kuma wajen tattara dukkan bayanai da za a iya yi da ya kamata a kimanta a kowaɗanne shekaru biyar idan lokaci ya yi na kimanta sabunta aiwatar da CDN din Nijar. Za mu samu wani makami da zai bada damar tattara da sanin da aka yi a Nijar game da ɗaukar wannan niyya ta kasa da kasa. waɗanne ayyuka ne ya kamata a yi domin tabbatar da wannan dabarar. Ayyukan da suka wajaba da mutane suka yi da suke taimakawa wajen kyautata ingancin ƙasa, aikin noma da shine noma na kare mahalli da kuma farfado da ƙasa da ta lalace, farfado da ciyayi rna jimillar duka waɗannan ayyuka ne za su ba da damar ƙarfafa juriya wannan nomanmu kai wasu hanyoyi na noma tare da fasahohin zamani gaban sauyin yanayi rudanin sauyin yanayi na kai a yau ga samun ruwan sama kaɗan ko kuma ruwan sama masu yawa dole a sake duba waɗanne irin shuka ne za a amfani da su bisa la'akari da hasashen yanayi wannan zai ba manoma samun labarai na sauyin yanayi bisa la'akari da zaben irin shuka da kuma lokutan noma wani makami ne da kowane mai ruwa da tsaki zai iya amfani da shi domin tattara kudade musamman ma domin karfafa karfin masu ruwa da tsaki da ke aiki cikin bangaren. domin karfafa tsaron abinci da tsaron abinci mai gina jiki yana da muhimmanci na ganin girman faɗaɗa aiki wani bangare ne da ya kamata a aikata domin ganin aikin ya ɗure. waɗanne hanyoyi ne za a bi domin cimma sakamakon da ake son samu idan ana da wani shirin aiki dole a nemi kuɗi da kaya da aiwatar da shi zai fi kyau kuma a ƙarfafa wannan haɗaka tsakanin masu ruwa da tsaki da ke aiki a ƙarƙashin ɓangaren noma ya kamata mu samu kayayyakin da ake buƙata da za su ba da damar tattara ayyukan dukkan masu ruwa da tsaki domin cimma muradun wannan dubara da kuma shirin aikata ta cikin shekaru biyar man sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a madadin dukkanin abokanan aiki da suka dafa shirin ya kai gare ku musamman asmani shina shine ke yi da ta yau ni na ku dan badan na arlit malaman mu ke muku sallama ga kuma salamatu kadir ta shigo ta gabatar muku labaru da harshen zabarmanci ai sauraro lafiya.